muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau talata 29 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu daga cikin 'yan uwan waɗanda 'yan bindiga suka kai wa hari a jirgin ƙasa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. Na ci gaba da binciken gano inda 'yan uwansu suke yayin da waɗanda suka tsira suke bayyana abin da ya faru. kawai sai muka fara jin gunshot ko ina har biyu so bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta vip site sai suka iba mutane dai wasu sun an harbe su a kafa wasu a ciki wasu sun mutu wasu kuma sun iba mutane da yawa to bayan haka za kuma ku ji cewa gwamnatin kasar algeria ta sake koro 'yan nijar su fiye da 700 daga kasar bisa zargin sun shiga kasar ta barauniyar hanya Ga abin da ɗaya daga cikin waɗanda aka dawo da su ke cewa. da galibi aka kamo sun kama mu sun toye mana guri sun amshe mana kaya sun amshe mana kuɗaɗe sun amshe mana wayoyi. Muna ɗaki a kwanta kawai da muka jance ga suna suka zo suka kama mu suka taho da mu. Daga ni yawan duma na taho gaskiya hanya mun sha wuya sun bar mu da kishirwa sun bar mu da yunwa. To muna tafi da ƙarin bayani nan gaba sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya. jama'a assalamu alaikum dakarun rasha sun ce za su dan janye daga mamayar da suke yi wa kewayen Kiv babban birnin ƙasar ukraine da kuma birnin shenahiv da ke gabashin ƙasar wannan mataki na zuwa ne yayin da masu zaman sasantawa na ukraine da rasha suke wani sabon zama a Turkiyya, a wani mataki na ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen mamayar ta rasha mataimakin ministan tsaron rasha alexander fomin ya ce manufar ɗaukan wannan mataki shine a ƙara nuna amintaka dangane da tattaunawar sulhu da ake yi ƙoƙarin kutsa kai da dakarun rasha ke yi a kwanakin nan ya gamu da cikas saboda mayakan ukraine da suka jajirce wajen yakar su a yau talata ministan tsaron rasha sage shoigu ya ce za su mai da hankulansu kan yankin donbass da ke dauke da yankunan luhansk da donetsk da suka ɓangare. ya kara da cewa moscow ta riga ta cimma burinta a matakin farko wanda ya hada da gurgunta karfin sojin ukraine shugaban rasha vladimir putin ya ayyana yankunan luhansk da donetsk a matsayin masu cin gashin kansu kwanaki kaɗan kafin ya kaddamar da mamayarsa a ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu ƙasar netherlands ta ce za ta kori jami'an diflomasiyyar rasha 17 saboda suna barazana ga tsaron ƙasar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta netherlands ta ƙara da cewa bayanan da ta tattara sun nuna cewa jami'an diflomasiyyar jami'ai ne na leƙen asiri na ɓoye. Netherlands ta ce ta tuntuɓi ƙasashe da dama kafin ɗaukan wannan mataki na sallamar jami'an diflomasiyyar ƙasar ta Rasha. Ministan harkokin wajen Netherlands wofke Hosra ya ce a shirye suke ko da Rasha za ta ɗauki wani mataki na martani kan korar jami'an nata. A kwanan nan ne Amurka, Poland, Bulgaria, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania da Montenegro duk suka ɗauki irin wannan mataki na sallamar jami'an diflomasiyyar rashar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun koriya ta kudu sun ce nau'in makami mai cin dogon zango da koriya ta arewa ta harba a makon da ya gabata iri ɗaya ne da wani makami da ta harba a shekarar 2017 tana mai cewa ba sabon makami mai linzami ba ne da ke iya ratsa nahiya kamar yadda take ikirari makamin da ta yi amfani da shi a ranar 24 ga watan maris wani nau'i ne na makamin da ake kira hawason 15 icbm ba wancan babban hawason 17 icbm ne kamar yadda kakakin dakarun kore ta kudu ya faɗa wa voa a yau talata sai dai ko da ƙaramin makamin ƙasar ta kore ta arewa ta gwada harbawa hakan na nufin ta samu fasahar inganta shi hukumomin japan da na korea ta kudu sun ce makamin mai linzami ya yi doguwar tafiya kuma ya yi tashin da ya haura na dukkan makamai masu linzami da ta taba harbawa a baya a makon da ya gabata gidan talabijin ɗin ƙasar ta korea ta arewa ya saki wani hoton bidiyon shugaban ƙasar kim jong un yana ba da umarnin gwajin makamin wanda ya yi ikirarin sabon nau'in makami mai linzami ne kotun kolin ƙasar honduras ta amince da miƙa tsohon shugaban ƙasar juan orlando hernandez ga amurka don ya fuskanci tuhuma kan zargin safaran miyagun kwayoyi. Kakakin kotun aje litinin ya tabbatar da cewa kotun mai alkalai goma sha biyar ta ki amincewa da ɗaukaka ƙarar da da zai a gabanta don kaucewa iza ƙesa zuwa Amurka. A watan Fabrairu aka kama Hernandez a gidansa da ke Tegucigalpa babban birnin ƙasar ta Honduras, inda aka ƙaƙaba masa mari da rigar kare harbin bindiga. wasikar da amurka ta tura kasar don mika hernandez ta ce tun daga shekarar 2004 tsohon shugaban na honduras ya bari ana shiga da tantan na hoda iblis daga venezuela da colombia inda aka ratsa da su ta honduras aka shiga da su amurka tare da sama wa masu safarar miyagun kwayoyin kariya yayin da su kuma suka rika biyan sa miliyoyin daloli a matsayin cin hanci. kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu lega ɓangaren rahotanninmu. harin da 'yan ta'adda suka kai akan wani jirgin kasa akan hanyar abuja zuwa kaduna a yammacin jiya litinin ya yi sanadiyar hasarar rayuka da yawa wasu kuma sun jakata ana jinyar sa a asibiti a cewar waɗanda suka tsallake rijiya da baya ko da yake har yanzu dai hukumomi basu ba da alkalaman waɗanda harin ya shafa ba a hukumace wakilin muryar amurka isa lawal ikara ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton har yanzu dai hukumar jiragen kasar Najeriya ba ta fitar da takamaiman alkaluman waɗanda aka kashe da kuma waɗanda 'yan bindiga suka sace ba. Sai dai ta dakatar da zirga-zirgar jiragen kasar daga Abuja zuwa Kaduna har sai an tantance barnar da aka yi tukuna. Ita kuwa gwamnatin jihar Kaduna tabbatar da kammala aikin kwashe mutanen da harin 'yan bindigan yiltsa da su ta yi. wasu daga cikin matan da 'yan bindigan suka harba kuma suke kwance asibiti a garin kaduna sun yi mana karin bayani akan yadda abin ya faru muna dai zaune kawai sai muka ji kamar an harbo abu sai din ya yi kara ya yi kara sai ya sauka daga kan wil din shi sai ya sauka kasa kawai sai muka fara jin gunshot ko ina harbi harbi so bayan an kwakwanta haka can sai suka fasa kofa ta vip site don nima ina zaune a vip din sai suka shigo sai suka iba mu mutane an samu da wasu sun an harbe su a kafa wasu a ciki wasu sun mutu wasu kuma sun iba mutane da yawa sun zo da sharon guda biyar da kuma mashina to kuma duka sharon din sun cika mutane a ciki don ko a site ina ma abokiyar tafiya na an harbe ta ta mutu sannan akwai waɗanda na sassani kuma da muka fito muna ta ganin gawakin mutane a cikin rami ina gaggawa sun fi karfin guda 20 ko 30 ganin ido na eh, kam ya shiga ya bula ni ya fita amma bai taba kashi ba alhamdulillah ban san ma me zan ce ma ko mu da aka kawo mu asibitin nan mun kai mu goma sha biyar jiya da daddare yanzu haka dai an fitar da jadawalin mutanen da suka sayi tikitin tafiya a cikin wannan jirgi da yan bindigan suka kai wa hari kamar da yadda wasu daga cikin waɗanda muka haɗu su a filin jirgin ƙasan kaduna suka yi ƙarin haske wallahi shi dan uwan nan nawa babu labari shi wayan shi na ta ringin amma yau da safe wayan ya dina ringin na je 44 baya wurin na je sanjarat baya wurin na sake dawowa nan in zan samu wani vital information babu labari so yanzu ina ta kokari in ga in ma ina iya zuwa rijanan da kaina in akwai gawa in diddi ba in dan uwana na ciki in baya ciki in sani sun jiya da dare da muka yi waya da wani wanda suka zauna a kujera daya ya dauki wayan shi mun nemi lambar wayan shi bamu samu ba ɗayan kuma muka samu sai shi abokin zamansa a jirgin jirgin ya ɗauki wayan ya ce ah, ya bar wayan a nan tun da ya gudu bai san inda ya yi ba daga nan dai ba mu ƙara jin shi ba to shi ma ɗayan wayan mun kara kira ta abokin tun jiya tana ta ringin dai har yanzu babu wani labari a kanta amma dai kamata ya yi su gwamnati ya kamata su zo su bayyana mana menene hakikanin abin da ake ciki in wani ne na jam'iyya ko wani shugaba da yanzu kaga ƙasar ta riga ta rikice amma talaka ne babu wanda ya dame shi babu abin da ya dame su babu abin da ya dame shi a jikinsu wannan dai ba shi ne karan farko da 'yan bindiga ke tare jirgin kasan da ke zirga-zirga daga abu Abuja zuwa Kaduna ba. Sai dai kuma wannan ne karan farkon da 'yan bindigan suka kashe mutane sannan suka sace wasu mutane da dama. Duk kuwa da cewa wani shugaban al'ummar da ya nemi mu sake sunan shi ya tabbatar mana cewa an sanar da hukumomi. game da ganin 'yan bindiga a kan babura samar uku da suka taso daga ɗan jibgan jihar zamwara suka ƙetaro zuwa birnin gwari kafin dinkarar rijanan jihar kaduna da anan ne aka kai wannan harin jirgi isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To Allah ya kiyaye gaba a gaida Isa Lawal Ikara. Gwamnatin kasar Algeria ta sake ta sokeyar wasu 'yan Nijar su fiye da 700 daga kasar ta bisa zargin sun shiga kasar taɓa rauniyar hanya. Wannan ya sa gaba ɗayan adadin 'yan Nijar da Algeria ta maido gida zuwa dubu hamsin da hudu. Wasu daga cikin waɗanda aka maida gida sun koka akan yadda suka baro Algeria da kuma halin da suke ciki. Ga ƙarin daga Ahmed Muhammad wakilin muryar Amurka. ɗaruruwan 'yan ƙasar Nijar da suka je ƙasar Algeria cirani hukumomin ƙasar suka ta su zuwa jihar Agadas da ke arewacin Nijar. 'Yan ciranin da suka haɗa maza da mata da kuma ƙananan yara Algeria na zargin su da shiga ƙasar ta taɓarauniyar hayya domin gudanar da barace-barace a cikin ƙasar. Wannan da ya kawo adadin 'yan Nijar kin da Algeria ta koro zuwa fiye da dubu hamsin tun daga shekaru goma da suka wuce. Ga dai ra'ayoyin wasu daga cikin su. Kamo mu ne aka muna kwakwance muna barci. sha iya wuya. A batta kalmi wata ta ban zani ba babu kuɗin da za ta abinci haka ne muke leta muke leta an san ba mutum mutum ba mu ya kuɗi da mu da diyan mu ha kawo mu ganin guri da galibi aka kamo sun kama mu sun toye mana guri sun ka amshe mana kaya sun amshe mana kuɗaɗe sun amshe mana wayoyi ne ma na je man kuɗi muna ɗaki a kwanta kawai da muka ji an ce ga suna saka zo saka kama mu saka taho da mu daga ni yawan duma na taho gaskiya hanya mun sha wuya sun bar mu da kishirwa sun bar mu da yunwa bayan raba su da aikin su da jami'an tsaron ƙasar Algeria suka yi 'yanci ranan sun koka kan rashin aikin yi da suke fama da shi a ƙasar Nijar abin da ya sa Faransa suke zuwa ƙasar algeria domin samun abin yi. mu matsalar mu ta algeria tana da yawa saboda mu nema yin abin da aka ce ne ake yi babu aiki kuma mu mai karatu ba kaga dole mu shiga problem irin wannan shi ke samu mutane nema a kwace maka kuɗi an kamo ka a amshe maka waya ka komi ba a barin ka da shi duka a caje ka babban problem ai an kamo ka regulate ka to ƙasar ka amma mu a masu aiki a bar su yi aikin su nema abin da na rufa mu na asiri ne a Ana ta alje kasuwa nake a can gurin kuma an kwace min kuɗi na gaba ɗayansu an kwace min jarin gaba ɗaya matsala dai muna ganin ta iyaka kala kala kawai shi amma inda kana jin daɗi a ƙasar ka gaskiya ba wani mai yarda ta wani guri wata ƙasa hukumomi a agada na shirin mai da kowane 'yanci rani da kasa algeria ta koro zuwa su in ji suleiman isaka jami'i a ma'aikatar da ke kula da ƙananan yara a agadas konvuwa ya zo wanda ake ce ma 'yan koran bakin haure daga algeria cikinsu da kwai maza manya yaran da suka zo cikin konvuwa yaro wurin ɗari biyu ne suka zo kingin yaran suna tare wasu tare da dangin su da aka yi kididdiga an samu yaro wanda bai tare da kowa da aka kama su ma can alshe su kaɗai ne mata ne wanda shekarunsu daga shekara uku zuwa shekara goma sha biyar wanga dai al'amarin abu ne wanda ba yau ya fara ba yau shekara da shekaru muna nan muna ganin shi abin yanzu har ya fara tushen wasu jihohi wanda da ba a san wannan abin ba kamar wata fafikin jihar maradi yankin kance da ke cikin jihar da ya yi kaurin suna a game da yadda mata ke tafiya ciran kasar algeria so da dama kasar algeria na ta so kera waɗannan matan a cikin yanayi na kunci zuwa ƙasarsu ta asali hamid mahmud murya amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ji shirinmu na gaba, ku ɗan shakata da wannan. madalla yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. Bayan da jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya ta samu Alhaji Abdullahi Adamu a matsayin sabon shugaban jam'iyyar ta APC a matakin ƙasa a ƙarshen makon nan da ya gabata, 'ya'yan jam'iyyar ta APC da ma na PDP mai adawa na ci gaba da mai da martani a kan sabon shugaban jam'iyyar ta apc jigon apc a birnin ilori ta jihar kwara alhaji ubaidu mai shinkafa ya ci duk da yake apc na da rigingimu a jihar kwarar amma sun yi murna da samun sabon shugaban da suka ce suna fatar zai sanya hikima wajen shawo kan rigimar da ke akwai a tsakanin gwamnan jihar kwaran abdulrazak da kuma ministan labaran najeriya lai muhammad mun yi munna da shi kwarai da gaske wannan zaɓe ya yi mana daɗi kwarai kwarai da gaske ba zaɓe aka yi ba sulhu aka yi kana ga wannan ba matsala a siyasance wallahi insha Allah ba wani matsala saboda duk wanda kaga zai yi abu in ya tauna ya tauna in kaga an ce a sulhu a daidaita to kaga jama'a kowa kowane bangare ya yarda kenan na amma yanzu um, menene uh, kamar fatan ku haka kana ga shi wannan sabon shugaba zai sa jam'iyyar ta samu nasarar cin zaɓe da za a yi nan gaba? Eh muna fata haka insha Allah. Na'am to shi tana Allah to shi wannan eh, akwai rigingimu APC din nan har yanzu kana ga zai iya magance rigingimun nan kafin zabe ai ba shi zai magance ba Allah zai magance amma to wani kokari kake gani zai yi to wannan kuma shi ma ai yana da nashi serious shi ya san yadda zai zo ya ja ra'ayin jama'a eh ba bangaren da babu rigima cikin wannan al'amura inda ba ga waɗansu sun je Abuja ma ba su daidaita kansu ba sun dawo. eto eh, amma Alhaji Ubaidu yanzu ko nan kwara kuna da rigingimu a APC dinnan tsakanin bangaren gwamna da kuma ministan labarai ya za a yi wace shawara za ka ba shi shugaban APC nan sabo na ƙasa don ya ɗinke wannan ɓarakar ta kwara. To lalle za mu ba shi shawarwari kwarai da gaske saboda idan ne su a samu dai a daidaita. Kamar me kuke so ya gaya masu? Za mu gaya masa cewar ne neme su a zauna duk abubuwan da suke bukata sai a abin nan a A jihar Kogi kuwa 'ya'yan jam'iyyar PDP ne mai adawa ke cike da murnar cewa za su kwashi gara basa a lokacin babban zaɓe mai zuwa tunda Alhaji Abdullahi Adamu ne sabon shugaban APC. Alhaji Tanimu Ahmad Muhammad jigon PDP ne a yankin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin ya ce za su ɗauki dame a kala ba kowane fargaban da muke da shi muna gani ma za mu ɗauki jami'a kala ne kamar yaya na farko ainihin shi shugaban ba yi da wani tasiri a nan jihar din shi wani shugaba shi na apc sabo abdullahi da ba yi da wani tasiri a ainihin jihar kogi gaba daya kuma ko da muka yi zaɓe da pdp da ta ce an kwace ne su kansu sun san cewa kwacewa ka yi mu. pdp ta nan dara Wato kana nihin har yanzu PDP tana da ƙari a Lakwaja. Har gobe a ba Lakwaja ba a Kogi State gabaki daya. An ka bi zaɓuɓɓukan da aka yi kowa ya san cewa PDP su jira ne. Amma sun juya da ƙarfin kujera. Eh to amma baka ga tun da sabon shugaba ne wannan zai yi wata hikima. Wannan ma sabon shugaban da za ya da mu da muna kofa ne yayi. Domin da shi da yan APC din a jihar Kogi din ba shi ba sa shiri. Ba su san shi ba. Duba cewa nebo ne makota ne tsakanin Kogi da na da Nasarawa. Mm. amma ba a jituwa tsakanin apc in jihar kogi da eh, abdullahi adamu yanzu dai kuma. ba murna muke yi wato yanzu ku murna ma kuke yi da aka bashi murna muke yi murna ma muke da aka bashi domin an bude mana kofa ne zamu dauki dami ne a kala in Allah ya ci wace hikima kuke yi nan na ganin kun ci zaben akwai wani abu da kuke yi akwai abubuwa da muke ba zan gaya maka ba kai dan jarida ne kar ka fallasa su je su yi blocking hanya akwai shirye-shiryen da muke yi akwai mazaɓantu mazaɓantu da mun allah ya da mun kafa mutane mu wanda yake sun fi ma da mun kafa 'yan siyasu a kowane mazaɓanta a jihar kogi wanda za su sa ido a zaɓen da za a yi ba irin na da da da su da bindiga su gudu ba a shirin muke wannan kana in allah ya da. a jihar Niger da PDP ta samu gudunmuwar motoci sha ɗaya domin yakin neman zaben mai zuwa. Ta ce har ta fara ganin haske a kan lamarin, in ji shugaban PDP a yankin Niger ta Arewa Honorable Yahaya Ability. ta nuna cewa shikenan eh, tun sha biyu ranar jam'iyyar pdp za ta kwaci baki wannan ya nuna cewa binan alƙibla ya nuna jam'iyyar pdp za ta dawo mulki za ta ansa ya nuna cewa talaka sun gaji da ita in ba ku ce ba da jam'iyyar pdp wani ma ko ofis ba ta da shi a yankin ga fadin yankin shiya ta arewa ofis ba ta da shi ba tana yi maganar mota to ashe ko yau in ko an wayi gari jam'iyyar PDP a yanki shiya ta arewa wannan yanki da nake wakilta kananan hukumomi guda takwas babu inda ba ta da ofis kuma kowane ofis ɗinta ya yi ofis ɗin kungiyar na APC tsohon mataimakin ma'ajin kuɗi na APC na ƙasa da ya sauka bayan kammala taron APC barista Muhammad Tanko Zakari ya ce ko mami kenan suna godiya ga Allah da yasa suka kammala taron APC lafiya. Alhamdulillah muna godiya ga kowane lokaci ga Allah madaukakin sarki da ya kamu ya sa muka ga wannan rana da aka yi wannan convention kuma allah da ikonsa ya sa aka yi aka gama lafiya a kamar yadda ka sani kafin wannan convention din an yi ta korafi korafi kala kala akwai masu fatan a zo a yi ta watsi akwai masu fatan ana gama za a garzaya kotu da sauransu Allah da ikonsa ya ba shugabannin jam'iyya da shi kansa mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari basira da kuma dattarku da Allah ya sa suka kawo tsare-tsare da Allah ya kai mu ga yin convention cikin nasara cikin cikin abin nan kowa an yi ya gama cikin raha da sauransu. Na'am akwai masu ganin tunda ba zaɓe bane aka yi sulhu ne kamar har yanzu dai da saura a siyasar nan me za ka ce ai siyasa ba inda siyasa ta ce lale lale sai an zaɓe duk wata kundin dokan jam'iyya da na kasa ya goyi bayan ko a yi zaɓe ko a yi sulhu ko kuma a yi biyan da za a yi ɗaya provided yan jam'iyya sun amince ai duk abu da ka ba wanda aka tilasta shi ai kuma jam'iyyar jam'iyya abinda ake jam'iyya shine a samu yaddan mutane kuma an zo an kira mutane a sulhu domin ai mu a ganin mu sulhu ita ce mafi alkhairi da yake mai da martani ga 'ya'yan jam'iyyar ta PDP da ke ganin ta faɗi ga sassa barista tanko zakari ya ce masu wannan tunani su sake lale to sai da ce musu gaskiya su koma doyin board su su sake lale abin da nake so ka sani jam'iyya ko ma addini duk wanda ya ce ya canza addinin su daga yau zuwa wata addini ba ka yi mata kirari da addinin da ya baro da hmm. saboda haka duk wanda ya ce ya ajiye kace wata jam'iyya ya dauki kace wata jam'iyya daga ranar da ya wanne ya canza wannan shekan ya zama kir sabon jam'iyyar da yake ciki tunanin su ai duk yan PDP ne suke jam'iyya amma dai na farko dai sun duk yan Najeriya ne Mm. kuma duk wanda ya yi ridda kuka duk wanda ya bar shekan da yake ciki da ya dawo inda ya samu alamun ci gaba mm. a kaga gurin masa fatan alheri shi ma ya canza ya samu yi saboda haka abin da yake so su tabbatar shine cewa wannan zaɓe da aka yi wallahi shine ma ƙarshen tabbacin faɗuwar pdp saboda a kirarin su za a tashi wannan taro ne da ya mutse da cewa mutane za su da kamfin a koma pdp za mu sa a kotu duk sai suka a cikin by surprise hmm. saboda haka mu fatan mu kawai shirye wa wayannan jagoran da Allah ya ba su muna musu fatan alkhairi Allah ya taya su shugabanci Allah kuma ya sa musu ya shiga cikin al'amarin su ya ba su basira da kuma hangen nisa yadda za su su jagoranci wannan a yanzu dai lokaci ne zai nuna yadda za ta kaya a tsakanin jam'iyyar ta APC mai mulki da ma sauran jam'iyyun adawar da ke ganin alamun samun nasara ruwa-ruwa. Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. To a kai da Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasannin mu na wannan makon da jamhuriyar Nijar inda aka soma buga wasannin kofin kasar a matakin 'yan goma sha shida ko kuma seziyam da final na Cup National ta jamhuriyar Nijar kuma an goga kamar haka taguwar Provincial ta doso a birnin doso ta hankaɗe Olympic Football Club ta birnin Yamai da ci uku da daya? a AS Police ta 'yan sanda ta birnin Yamai ta sha kashi biyu da hudu a bugun daga kai sai mai tsaron gida ko Obit. a hannun s university ta babban birnin mai sahel sporting club ta babban birnin a yamai ta sha kashi ɗaya da hudu a hannun union sportive de la gendarmerie nationale ta yamai AS sony dep ta man peter tawa irana football club ta arlet jihar agadas ci goma da tara a bugun tir obit ko kuma bugun daga kai sai mai tsaron gida AS nijelek ta wutar lantarki ta baska cike s garde national de niger da ci uku da nema gs tawa a birnin tawa ta lailaye as zam ta babban birnin ya mai da ci uku da nema a kokana football club ta arlit jihar agades a can arlit din ta bankaɗike zo football club ta maraɗi da ci biyu ɗaya bayan wannan karawar za a karo 'yan takwas ko kuma kar da final ko mu ce kwata final na club club na kwallon kafa na jamhuriyar niger tsakanin as nigelec da gs tawa a birnin mai sai union sportive de la gendarmerie nationale national a yamai za ta goga da as sony jab ta birnin mai a kokana football club ta arlet jihar agadas a ca arlet za ta karbi bakuncin taguwar provincial ta doso as university ta birnin mai za ta kara tsakanin racing ko as don ko dan gurmu football club ta tawa idan muka lega a ketare kuwa a yau ne dai za a sanin ko kowaɗanne kungiyoyin kwallon kafa ne na kasashen nahiyar afirka za su samu cancantar shiga wasannin kofin duniya na kwallon kafa da za su wakana kasar Qatar a shekara ta 2022 kuma wannan um, wasar da za a yi ta a Qatar za ta soma a ranar Litinin 21 ga watan Nuwamba zuwa 18 ga watan Disamba na wannan shekarar da muke ciki inda a dazu dazun na aka yi karo da karo sai dai rago tsakanin Black Star na kasar Ghana da Super Eagles na kasar Najeriya sai kuma Algeria na can na karawa da kasar Kamaru yanzu haka yayin da Misira ko egypt ta buga ɗazu-ɗazun nan da ƙasar senegal da ke rike da kofin nahiyar afirka tunisia ita ko na kabrawa yanzu haka da ƙasar mali yayin da morocco ke kwamtsawa da republic democratic du congo rdc a wasannin sada zumunci kuwa faransa na karawa yanzu haka da afirka ta kudu a lille a ƙasar faransa sai ƙasar birtaniya da ke goga da ivory coast yayin da belgium ke buga da burkina faso togo na karɓar bakuncin benin mauritania Birtaniya na bugawa da Libya sai ƙasa Spain ko kuma Spain da ke bugawa da Island yayin da Holland ke can tana bugawa da ƙasar eh, Jamus ko kuma Almanya. A ɗaya hannu kusancewa yanzu haka dai ana cikin juyayi a ƙasar Belgium ko kuma Belgium bayan rasuwar mai tsaron gida na ƙungiyar ƙwallon ƙafa Mikel Van Dam wanda ya rasu a washe garin sahiyar yau talata bayan ya yi fama da ciwon cutar sankaran bargo tun shekara ta 2016 zuwa ranar jiya da kwanakinsa suka kare shi da dan wasan mai suna miguel van dam yana da shekaru 28 da haihuwa kamin ciwon sankarar bargo ya galaba kansa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. dakarun rasha sun ce za su dan janye daga mamayar da suke yi wa kewayen kiev babban birnin ƙasar ukraine da kuma birnin chernihiv da ke gabashin ƙasar wannan mataki na zuwa ne yayin da masu zaman sasantawa na ukraine da rasha suke wani sabon zama a Turkiyya. a wani mataki na ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen mamayar ta rasha mataimakin ministan tsaron rasha alexander fomin ya ce manufar ɗaukan wannan mataki shine a ƙara nuna amintaka dangane da tattaunawar sulhu da ake yi ƙoƙarin kutsa kai da dakarun rasha ke yi a kwanakin nan ya gamu da cikas saboda mayakan ukraine da suka jajirce wajen yakar su ƙasar nijalan ta ce za ta kori jami'an diflomasiyyar rasha sha bakwai saboda suna barazana ga tsaron ƙasar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta netherlands ta kara da cewa bayanan da ta tattara sun nuna cewa jami'an diflomasiyyar jami'ai ne na leƙen asiri na ɓoye netherlands ta ce ta tuntuɓi ƙasashe da dama kafin ɗaukan wannan mataki na sallamar jami'an diflomasiyyar ƙasar ta rasha ministan harkokin wajen netherlands wofke hosra ya ce a shirye suke ko da rasha za ta ɗauki wani mataki na martani kan korar jami'an nata a kwanan nan ne amurka poland bulgaria slovakia estonia latvia lithuania da montenegro duk suka ɗauki irin wannan mataki na sallamar jami'an diflomasiyyar rashar To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu madauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya